Majalisar Ɗinkin Duniya ce dai ma ta keɓe wannan rana ta uku watan Mayun kowace shekara domin duba yin rawar da 'yan jarida ke taka wajen ci gaban ƙasa. To sai dai kuma, kamar da ƙididdigar ƙungiyar kare haƙƙin 'yan jarida ke nunawa a kowace shekara, 'yan jarida kan fuskanci matsaloli da dama da suka da musgunawa kana a wasu lokutan ma har da kisa. To wai koya aikin jarida yake ga ƙasashe masu tasowa irin Najeriya? ga ma ta bakin wasu 'yan jaridan. sunana umar yusuf na tare da jarida vanguard news wani lokaci ai su ko ko dss ne ko ko ko ko commissioner of police ne in ba su ji daɗi labarin ka ba sai su gaishe a zuwa ofis nasu sai ka ya ka rubuta labarin ya ka rubuta labarin ba taba dore ne ba amma dai ai so biyu so uku dss ko ko commissioner of police suna su sage shi ne zuwa ofis nasu sunana yakubu musa uba aiki da kamfanin dillancin labarai na najeriya ni dai zan ce kalubale da nake fuskanta da matsayina na jarida shine rashin bada haɗin kai musamman daga hukumomin gwamnati kuma mu da muke zane nan arewa maso gabas abin da ya shafi kamar su boko haram da sauransu daga zara abu ya faru ka kira su kuma kana so ka tantance gaskiya don ka ba da labari yadda yake sai ga suna kakkauce ma ko wajen taron siyasa ka zo kai dan jarida kana so ka shiga ca ka ga hana ka shiga sannan kuma yan bangan siyasa ga suna shiga ko da wajen taro ne ga yan bangan siyasa kuma su jami'an tsaro za su tura ba su yan jarida za su samu suna kuma tsaba kuma tsaba to wannan su abubuwan da nake fuskanta rashin biyan albashi da kuma korewa. a cewar malam ibrahim shehu adamu wani tsohon ma'aikacin gidan rediyon bbc na mako cikin wasu kalubalen da yan jarida ke fuskanta a kasashe masu tasowan wato kaɗan daga cikin matsalolin da yan jarida suke fuskanta sun hada da rashin biyan isassun albashi da ba sa samu wannan yana ɗaya daga cikin matsalolin da ke wato rage musu ƙwarin gwiwa wajen bayyana gaskiya ko maɗacinta saboda a lokuta da dama mutane da labaran ke shafa na bada na goro sai a manta da al'amuran gabaki ɗaya sannan kuma akwai batun horo da samun isassun kayayyakin aiki na zamani saboda a kullum abubuwa na canza akwai sabbin hanyoyin inganta aikin jarida amma saboda kafafen yada labarai ko kuma na jarida ba sa samun isassun kudaden gudanarwa 'yan jaridan ba sa samun horon da ya kamata da kuma irin kayayyakin aikin da suke bukata na aikinsu sannan kuma akwai jami'an gwamnati da ba sa taimaka wajen samar da bayanan da ya kamata ga 'yan jarida duk da doka ta tilasta musu su yi haka idan an buƙaci yin hakan wannan na ƙara kawo cikas wajen samun ingantattun bayanai wajen rubuta labarai na ƙarshe wato uwa uba shine labaran labaran bogi da suka addaba kowane bangare na al'umma wannan yana kawo cikas ga aikin 'yan jarida domin dole ne zage damtse su ƙara bincike domin su bayyana da gaske. gaskiya saboda mutane yanzu abubuwa sun shige musu da dama ba sa bambanci labaran gaskiya da na ƙarya. Malam Ibrahim Shehu Adamu kenan wani tsohon ma'aikacin gidan rediyon BBC Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.